بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنهم كانوا به قد علموا fajahadu jaharatan wa hainamu da annan kanu bi kada alim domin su kafaran makka kanu kad alimu bi sun kasance sun san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzon Allah ne fajahaduhu jaharatan jaharatan sai suka yi musun shi suka yi musun manzancin sa a bayyane wa hainamu suka yi gunaguni suka yi gunaguni akan sa mata da nasiru jibrilu fa mana dina lahul jalilu sun mata jibrilu li nasari sannan sai mala'ika Jibrilu ya zo dan ya taimake shi fa akmala al-jalilu addina lahu sai Allah ta'ala bai girma sai ya kammala addini gare shi sai Allah ya kammala addini gare shi na duba li abdin mukhlisin min ummati yatiku yawma hashrihi fi zumrati duba aljanna ta yi dadi li abdin mukhlisin gabawa mai ikhlasi daga cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ji ubin zumrati zai zo cikin taron jama'a na manzo sallallahu alaihi wa sallam yau ranar tashin kiyama zai zo cikin taron jama'a na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ودايكم مقاتل وشبوه kasirin كثير قد zikiru ذكره ya kuma مقهقين sannan mutumin da yake dariya yana ƙetare dariya shi ma wannan yana daga cikin abin da ke ɓata sallah ko shi dariya a mazhaba na hannafiya yana ɓata alwala da sallah gaba ɗaya zuwa wajen hannafiya idan mutum ya yi alwala zai yi dariya alwalan ya karye a wajen hannafiya amma a wajen jumhur na malamai bai karye ba hadisin da hannabiya suka kafa hujja da shi hadisi ne da ibun jindar jiddan zai inganta ba amma kenan mutumin da ya murmushi ba bai karye ba ijma'an dan mutum yana mutum yayi alwala ko yana sallah sai ya murmushi alwala bai karye ba sallah bai karye ba amma idan ya zama to ya kike dariya a mazhaban hannafiya alwala ya karye sallah ya karye mazhaban jumhur wato alwala yana nan amma sallah ya lalace wa shibu da abin da ya kama da shi wa za ka siru wannan yana da yawa ƙarya tsoron zikiru wanda ambatan shi yakan tsawaita wa kullu hadha sawuhu ziyada sujuduhu ba'da wafal ibada dukan wannan gaba ɗaya rafkanuwan shi ƙari ne Su sa bayan cikan ibada ne sa bayan cikan ibada yana za a yi sujada ne ba'adi ta'ati bihi da salami ƙa'ida aw haythu ma zakarta in ta da. wannan qa'ida ne eh, ta'ati bihi ka zo da shi wato ƙa'idan a zaune ba da salam bayan sallama Za ka zo da shi a zaune bayan sallama aw haythu ma zakarta ko kuma duk inda ka tuna in ta da in yi nisanta shi su sujada ba'adi inda malik nisa baya lalata shi in ana bin mutum sujada ba a ji wato bai yi da wuri ba to zai yi sujada ko da bayan shekara ne ko bayan shekara ya tana zai yi amma in dai kabali ne shi kuma za a duba in yana kusa ya yi sauri ya gyara in ya yi nisa ko ya bar masallaci to wannan kabalin ya ɓaci kabali ya amma sallah ba kabali na iya ɓaci amma sallah na nan kun ne ko idan kabili ya baci sunna biyu ne sunna biyu mutum ya bari mutum ya riga ya fita daga masallaci ko lokaci ya tsawaita shikenan kawai kabili ya baci amma sallah yana nan amma in sujada ya kai uku ko fiye da uku mutum ya bari sai ya zama to ya bar masallaci ko ya yi nisa kabili ya baci sallah ya baci kuna da wannan shine illa idza kunta ma al-imami fama alayka fihi min malami sai dai idan ka kasance tare da liman fa fama alayka min malami fi baka da wani abin zargi a cikin sa liman ya dauke maka wal jaru was sirru an bil ayatayn amdan wa zawar ma alayka fihi shay'in bayyanarwa da asirtawa ma'an gaba daya bil ayatayn da ayoyi guda biyu bayyanarwa da koyewa gaba ɗaya da ayoyi guda biyu amdan da gangan wasawan da mantuwa fama alaika shailun fi baka da wani aibi a cikinsa mutum ya bayyanar da ayoyi biyu kamar sallan azahar yanzu ana karatu ne a ɓoye ba sai mutum ya zo ya karanta ayoyi biyu a bayyane da gangan ko da mantuwa ko sallan asuba ana yi ne a bayyane sai mutum ya karanta ayoyi biyu a ɓoye da gangan ma ko da mantuwa fa ma alayka shay'un fi ba ka da wani aibi a cikin sa ba laifi an gani na ashi Ina ashi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim shafi na sha biyar wa ratibun madhulun aw man ubin man ubina wa aglabul abdu khafiyun ibnu zina wa ratibun wato limami ratibi an gane ku majhul limami ratibi wanda yake majhul majhul hal limami ratibi wanda ba a san halin shi ba makaruhi ne ya limanci an gane ku wato shi mutum gashi nan an kasa gane mutumin kirki ne ko mutumin banza ahlus sunna ne ko dan biriya shi ne ba a san ko shi yanayin shi ba shi dai ana ganin shi a unguwa ana ganin shi a unguwa ya dan miƙe ya dan yi nasiha kaza akwai mutanen da zaka suna da kokarin yin nasiha to ya zo unguwa bako sai dan miƙe sai yayi nasihohi wasu yan kwanaki sai aka cewa ba ashe ashe yana da ilimi to sai aka bashi limanci ratibi na masallaci amma kuma gashi majhulul hal to yaya to shi na kace wannan makaruhi ne ya kamata liman ya zama an san halin shi kamar amma shi limanci sannan kuma wa man ubina au man ubina sannan wato mai muryan mata ya zama to limami rajuli a gani mutum mai muryan mata yi ne ya limanci ga mutane saboda wasu za su iya ɗauka cewa mace ke limanci a masallaci a idan mutum yana da murya irin na mata mafi alkhairi kada sa shi limanci makaruni ne wa adlafun sannan da mai loba mutumin da ba shi da kaciya ga shi ya girma ya balaga ya kai kaza amma ba shi da kaciya to shi ma wannan makaruri ne a sashi limanci abdul sannan bawa shi ma makaruri ne a sa bawa limanci kasi dandakakke A gane wanda yake an dandake mai marina to shi ma wannan dandakakke makaruri ne limanci ibnu zina dan zina makaruri ne libanci saboda zai shafi mutuncin masallacin musamman ma yadda ake bugawa tsakanin ahalin sunna da yan bid'a sai ya zama to limamu masallacin salafiya dan zina da kuke gari musamman yanzu yadda ake madakila madakila yadda ake ibo sai limamin madakila sai ya zama to dan zina ya kuke gari to gashi ma irin kazafin da ake ana karya ana madakila ina kuma ya zama limamin kuma ya zama ɗan zina ai an samu abin yi ya ce Allah ne ya magani da Allah ya kashi maganin yan madakila zai ba su limami dan zina an gani su irin wannan limami a samu mutum mai mutunci wanda ya fito a babban gida gida mai tsarki wanda kusan in son samu ne ba shi da makusa in har yana da makusa to zai janyo kuma ku samu makusa kun wani ku saboda haka wato dan zina makaruri ne limanci amma fa in yayi sallah fa ta yi in yayi limanci ya yi, amma da sai kawai ana so ne a kara mutunci wajaza inninin wa a'aman wa a'ama alkanu mujazzimun kafa wa hadha mumkinu wato ya halatta mai kankanuwar gaba yana da kankanuwar gaba tunan wajen dilala shi ne bai zama cikakken namiji ba duk mutumin da yake inni to ba cikakken namiji ba ne shi ana so limami ya zama to cikakken namiji to ya za a gane cewa wani inni ne ila wani yawan tambaya sai ya za a gane to ai yana iya lokacin da yake karami haka ne amma da ya girma kuma ya riga ya warke ya sai dai ta hanyar aure to mata ba su da wannan kara din in ta ga cewa ba ta samun abin da take so a wajen za ta kai ƙaran shi za ta kai ƙaran shi kotu kuma za ta fito ta faɗi ga dalilin da ya sa take so a rabu ita mafi yawan mata yanzu kan mafi yawan mata suna da jin kunya irin wannan abu ita mace za ta tana ta kai ƙara na ce bai haɗa ki da shi zai baya ba ta abinci ne da irin wannan shari'a an daɗe ana yin shi a kotu daga mace ba ta iya fitowa ta faɗi ga zai baya ba ta abinci kuma zai ce wallahi ranka daɗe ga abinci nan sai an sai an zafa ma sai a tura wakilai a tura wakilin alƙali sai je gida ya ga ga doya nan isasshe ga dankali ga indomi ga taliya ga shinkafa ga alkama ga ga ga nan da tsoron to sai alƙali ya gane to ya gane abincin da babu na lona ku to irin wannan sai ga alƙali sai ya gane oh to ya gane wannan mata tana da kunya ne ba ta kasa fitowa ne a mutum Ta yi bayani an gane wani ku su saboda haka idan mace ya zamanto ta yi bayani cewa mijinta ga irin illan shi to a nan za a gane cewa mai kankanuwar gaba ne limancin shi ya zama karuni to me za mu ce in an riga an zaɓe shi limamin juma'a ba sai a canza shi ko yanzu ya za a yi <laughs> A riga an zaɓe shi an je masarautar zazzau an mai naɗi a matsayin limani sai daga baya gano wannan aibi din ya za a yi na? sai a mere shi na aibi na uku sallah ta yi amma idan masallacin salafiya ne kuma ga yan biriya sun muka kafin tuba ga yan zururiya, ga yan hajjabiya ga sufaye ga waye duk akan ku ya za a yi wa'ama eh an gane ku sannan limancin makaho ya halatta amma nan kaji ya ce limancin bai kankanuwan gaba ya halatta amma makaruhi ne da limancin makaho limancin makahu ya halatta kaulan wahidan saboda manzon sallallahu alaihi yakan wakilta abdullahi bin ummu maktum idan manzon sallallahu alaihi zai tafiya daga cikin tafiyoyin da ya na wasu yakokinsa yakan wakilta yakan ba ibnu maktum gari shi zai zama to mai kulawa da gari shi ne kuma limani saka wannan ya halatta alkan sannan mai hurya hurya murya shi baya fita da kyau in yana magana baya faɗin harfofi daidai kuma haka halittar shi yake duk yadda ka karantar da shi ba zai iya faɗin wannan abun ba haka Allah ya halicce shi yanzu ya za a yi ya halitta ya limanci man fa han salatuhu li nafsi fa hal li ghairihi idan yayi sallah shi karan kansa ai sallar ta yi to kazalika in yi limanci limancin yayi tunda haka Allah ya halice shi an gano wannan idan gudu kudin ya dawo akwai wasu wasu na da ake canzawa wanda zai da fasara ya canza a to ai guri guri bai canza wasu ne harfa ne ba iya kira wannan canza wasu ne la'ana kiran wannan la'ana a ce wani yana la'ana gairin mangaruba alaihim wara ralun ko ralin wara ralin alhamda lillahu rabbul alaminu wannan shine la'an kuskuren yayi yawa wannan ba wai zai iya faɗa jihar gogun an gane amma kuma sai yana kurakurai wajen wasanni, wa azanu minallahi allahi wa rasulihi ila nasi yawmal الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأن أن wannan la'an من المشركين ورسوله دول يفتح وأن يا rasulihi duk ya faɗi wannan yana Allah ya barranta daga mushrikai kuma ya barranta daga manzansa asafi ne wannan a gani ya yake wa rasuluhu anna Allah bari'u minal mushrikin wa rasuluhu wannan wawun ba na azafi ne. wawun ne isti'nafiya wa rasuluhu bari'u shima minal mushrikin sai zama rasuluhu mubtada marfu bi dama huwa mudaf ko mudaf ilayhi bari'u shine khabar mubtada marfu bi dama anna Allah bari'u ba azafi bane akan wancan dan shi wancan akwai ismu Annan. anna laha, inda hadafi zama anna laha wa rasula wa rasulahu bari'u min al-mushrikin zaka ce anna Allah bari'u min al-mushrikin an gama da wannan magana sai aka fara sabon magana wa rasuluhu bari'u min al-mushrikin magana gane wannan ku sai aka shafe kafa khabar din shi an shafe an ambaci mubtada wa khabaruhu ma'zu dalla alayhi ma qablahu wa huwa bari'un shi da kabar din an gane to in mutum na wannan zai ce yana lahani yana tuba tubai wajen wasali ana yin ana lahan ne wajen nahau da sarfu sharufa sai ce sharafa wallahi wallahi taribahu wallahi al-ustaz darib al-walad ko wallahi uridu an an ashrib an ashrib an ashrib al-ma ashriba a wannan wannan lahan ne wannan mujazzamun khaffa sannan kuturta kuturu wanda yake kuturta mai sauki yana da kuturta amma bai da yawa sama sama wa hadal mumkin wannan abu ne mai yiwuwa wannan zai yiwu ya limanci ko ba ka ba kuturta mai sauki zai iya yin limanci amma kuturta mai yawa ba wanda gashi nan yana diga saboda yawan magashi duk hannun ruwan ruwan yana diga wannan mai asma'u ya ce bayu na ha'anhu sai a nisan da shi daga gare su ya bar masallaci an gane saboda ka'idan la zarara wa la zira a zarar yuzan ko bai da yawa nan ba ana maganar baras bari ba kai baras shi baras gabobin ne za ka kawai duk yayi nan yayi jajawur nan yayi baki nan yayi jajawur nan baki nan fuska nan ja nan baki haka an gane shi ba yana yanke gabobi ba yana lalata gabobi ne shi za gabobin gaba ɗaya fuskan ka da ka kala daban-daban wannan shi ne baras shi ma nau'i ne na kudurta shi ma ana ɗaukar shi saboda idan mutum ya auri mace sai samu tana da wannan baras ba a gaya mai ba yana da zaɓi nan take ya rabu da ita ko kuma ya zauna da ita ya rabu da ita a biya shi da zaƙin shi ma to ai yanayin al'adar najeriya ne amfani ne kayan ai cikin da kamar sai zama ba a yadda za ka yi da kaga tana da baras ɗin kawai sai ka zunguma a kwaci kawai ka kara gaba ya zo ya faɗa a dangi da gaba kamar da rike akwatin tunda akwatin ai shi ne asalin ma da zaki a ke duba shi daga baya eh, wajen dubu ɗari uku ko dubu ɗari wani ma dubu ɗari biyar zai kashi wani biyar da haka kan auka kawai irin wannan inda mutum ya ga tana da wannan barar ba a gaya mishi ba ko tana da ciwon isko kai ba a gaya mai ba sai da ya aura sai ya gani to yana da zaɓi zai ce kawai ya fasa auren a dawo mai da kuɗin shi in kuma yana son ta haka sai ya yi haƙuri a zauna haka nan shi a in yin sadaki ta cire masa sadakin yan da ita in ya riga yan tsari da ita kai abubuwan eh ka cinye sadaki in ya tsari da ita eh to amma ya riga ya riga ya biya bukatar na zai koyi zai iya koyuwa ana neman kwafin shi Eh. Ka kafin idan mutum ya auri mace haka nan kawai sai ya rabu da ya take rabin sadaki idan kuma ya tashi da cinye sadaki duka to yaudaran shi ne wasu kuke ganin kamar cewa tunda an ba shi ba shi zaɓi to za a dawo mai da duk abin da ya mallaka to ba gaya bai ba amma zahiri mutum ya zaɓi da mace shi kenan

aljani zai kwanta amma yana nan fa daga an yi aure zai mutu baya son ta yi aure ne ta irin wannan tunda su iyayen ba su sani ba kaga ba su da laifi ko yanzu ya rage nashin yana son zama da ita Na na'am wal muqtadi wa muqtadi al imama yatba'u kala ziyaratin al huqiqat anha idina wal muqtadi yatba'u al imam shi mai koyi zai bi liman an ga ziyara kala sai dai ƙari in an yi ƙari in liman ya ƙara wani abu za ka bi shi ba ka kala ziyaratin ƙarfin ikata sai dai ƙari wanda an tabbatar ana idila ana idil ana kenan ka kaushe daga gare ta idan liman ya ƙara wani abu kai masa tawaye a nan wajen inda ma ji ilal imam li yusamma bihi banda inda liman ya ƙara wani abu ba a maza ba malikiya akwai wuraren da yake halatta a yi tawaye ga liman liman ya ƙara raka'a ta biyar kawai sai kai zaman ka kai zaman tahiya kana jiran shi ya gama kawo ta biyar din ya zo ya tar da kai sai ku yi sallama tare sannan a sallan gawa shi ma idan liman ya ƙara kabbara na hudu su a maza maliki ya kabbara hudu kawai ake idan liman ya ƙara kabbara na hudu a kabbara na biyar da liman ya ƙara kabbara na biyar to sai dai kawai ya waiga ya ga mutane sun watsu a haɗa makamanta a gani kafara hudu ne in ya ƙara guda ɗaya shi kenan za su mai tawaye an gani nan wa ahramar masu fawran wa wadatar mal imami kaifa ma kanan al'amal shi masbuki zai yi harma da gaggawa kuma ya shiga tare da liman kaifa ma kana al'amal yadda aiki ya kasance ya ga liman na zaman giya ya kafara harma ya zauna ba sai ya kafara ba kafara harma kawai zai iya zauna sai kawai ya yi zauna in ya gani ma cikin ruku'u kawai fa ma fa fasallu wa ma fa takum fa cikin in ya gani ma cikin sujjada shi ma yayin sujjada kaifa ma kana al'amal yadda aiki ya kasance kawai mukabbiran in sajidan aw raki'an alfa'u la fi jilkatin wa taba'a yana mai yin kabbara yana mai yin kabbara in alfahu sajidan aw raki'an in ya samu liman cikin halin sujjada ko ruku'u to yayi kabbaran harama yi kabbara kenan nan yana dubin za ka yi kabbaran harama sannan ka yi kabbara na ruku'u ko kabbara na sujada in ka same cikin halin sujada ko ruku lafi jalsatin banda inda ka same shi a zaune idan ka samu liman a zaune yaya kawai za ka yi kabbara harama ne ka zauna abin ka kawai zai bi liman ba magana yin kabbara na zama مصباح السالك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم زكاة الماشية باب زكاة دبوبي باب زكاة كاين gona kayan noma والعين da kuma tsaban kuɗi shine dinari da azurfa shine ayin asali da kuma waɗanda ake sarrafa ma wannan dukiya din su wane ne ake ba zakka kowa da kowa ne ya cancanci a ba shi zakka da zakan kono aw dik zakatan fi nisabin na'am fi nisabin na'ami bil hawli wal mulki muslimi aw jib zakatan ka wajabta zakka fi nisabin na'am a cikin nisabin dabbobi dabbobin ni'ima raquma daga raqumi biyar ko awaki kuma daga nawa daga arba'in shanu daga talatin to idan ya zama to dabbobi raƙumma shanu awaki sun kai nisabi to shi kenan aujib zakatan fihim ka wajabtar da zakka a cikinsu bilhauli idan sun kai shekara mutum yana kiwon dabbobi sun kai shekara zai ba da zakka sannan kuma shi ya mallake su shi ya mallaki awaki arba'in nashi ne shi kadai ba mutane biyu suka mallaki arba'in ba idan mutane biyu suka haɗa kuɗi suka siya dabbobi arba'in babu zakka ko ya kai shekara sai dai in kowanne ya mallaki da sari kowanne ya kai ya sana da arba'in arba'in an gane ku sannan kuma sai ya zan mallakan ka hurri ga ɗa ko musulmi ɗa kenan bawa ko da yana da kuɗi ba zai ba da zakka ba li annahu yamliku mulkan muzalzalar. saboda bawa ya mallaki mulki mai raurawa mulkin shi babu tabbas idan ya mallaki dukiya yanzu mai gidan na iya cewa mai kowannan kuɗin gaba ɗaya mai gidan na iya kwacewa kuma ina kuma in mai gidan ya kwace ya kwatu bai ci haram ba sakin mai gidan ya ga yana buƙatar kuɗi yana son jari jari ya karye zai ce ba wannan kawo wannan kuɗin duka sai ya kwace an gani saka kuɗin shi dukiyar shi bai gama zama dukiyar shi gaba ɗaya ba sannan gada musulmi kenan kafiri ko da ya zama multi biloniya ba baya ba da zakka saboda zakka ana ba da shi ne dirmi saboda farko dai sauke wajibi ko wajibi yana hawa kan mukallaf ya go sauke wajibi da kuma tsarkake dukiya da tsarkake zuciyar mutum khudh min amwalihim sadaqa tudayyiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ka karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu an gane ko don ka tsarkake su da ita ka tsarkake su ka tsarkake dukiyansu da ita kuma ka sanya musu albarka idan ka karɓi zakkan shi manzo Allah in ya karɓi zakka yana cewa Allahumma salli ala ali abi awfa annabi yakan yi addu'a ga wanda ya bada zakkan Allah ya sanya mai albarka to mu ma yanzu duk mutumin da ya kawo zakka ya bayar sai ka sanya mai albarka Allahumma salli ala ali fulan kun gane wannan ko saboda haka ganda kuma musulmi dole ne ya ba da zakka amma kafiri baya ba da zakka sai dai ya ba da jizya ko ya ba da haraji na'am can eh, kalmar ali kaza da nan tsawon al'adar su ne suke faɗi ko kuma eh, al'adar su ne ma na mu yanzu idan za ka yi addu'a sai al'adar su ne ma kuma ai addu'a ne maza Allahumma salli ala ali abi aufa Allahumma salli ala ali nasir Eh? nasiru albani Ba na nan ba jini wancan ba kore shi shi na shi addu'a na musamman da ku shi nan wannan baitin su na abdul zakatar lihurin musulmin za a haɗo da shi a kuku ya hun lihurin musulmin ga ɗa ko musulmi ba mm. fi kulli kamsin min jimalin jaza'a shatun ila 20 ba'da arba'a fi kulli kamdin min jamalin jaza'a a cikin kowane biyar daga cikin raƙuma za a bada jaza'a shatun eh wato a jamalin jaza'a raƙuma wanda suke um, wato jaza'atun wato za a bada jaza'atun shatun a gane za a bada akuya wanda take jaza'a na gane wanda har zuwa ga 20 ba da arba'atin hamsin wa ishirin makadun wa laban sannan idan wato za a yi ta da biyar biyar raƙumi ɗaya raƙumi biyar akuya ɗaya raƙumi goma akuya biyu raƙumi sha biyar akuya uku raƙumi ishirin akuya nawa raƙumi ishirin tun daga nan wajen ku kenan daga ya kai ishirin da biyar tun daga wannan ishirin ishirin da hudu duk haka za a tsaya yana kaiwa ishirin da biyar zai a fara da raƙumi za a ba da bintu bakal biyar mai nakuda biyar mai nakuda ita an yaye ta ana nakudan kanwanta biyar mai nakuda walabonin lisittacin ma salafi ta kone a gani ita ce wacce ne ta wuce shekara ɗaya ta shiga cikin na nawa ta shiga cikin na biyu ta wuce shekara ɗaya ta shiga cikin na biyu sannan kuma za a ba da bintu lagun sittatin ma talatin. Eh, da shida. kai talatin da shida za a bada menene? Sabon bintu labun. Ibn labun ko bin labun. Wallabun. Wallabun. Za a bada bin labun. Wato wanda ya wuce shekara biyu ya shiga cikin na uku. Shi za a bayar lisitti wa talatin. Takunu lisitti wa talatin. Yana kasancewa ga talatin da shida. Ya arba'ina ba da sittin haƙƙaf. ida wa sittuna alaiha jaza'a fil arba'ina ba'da sittin hikka shi kuma hikka ya tabbata a cikin arba'in bayan bayan shida arba'in da kai arba'in da shida za a bada hikka hikka shine wanda ya wuce shekara uku ya shiga cikin na hudu ida wa sittuna alaiha jaza'a sittin da ɗaya za a bada jaza'a a gare shi saba'una ma'a sittin za a bada jaza'a ne jaza'a shine wanda ya shiga cikin na nawa na biyar na saba'una ma'a sittin labuna tari idan ya kai saba'in da shida an gani saba'in da shida za a ba da bintu labu guda biyu إذا وتسعون حقة daga nan har kaga tazaran nawa nawa ne tazaran shida zuwa casa'in da ɗaya, nawa ne goma sha biyar sha biyar ne tazara ko sha biyar shi ne wakas tsakanin wancan da wancan akwai sha biyar biyar ida ta tsona fa hikka sani casa'in da da ɗaya za a ba da hikka guda biyu na'am hmm. babu zakatul mashiya wal har wal babu zakan kayan noma a zakan dabbobi da kayan noma da kuma tsabon kuɗi da kuma da kuma yadda ake sarrafa ta zuwa ake ba da kuma zakan kono أوجب زكاة في نساب النعم في نساب النعم بالهول والملك لهر المسلمي كوجب تد زكاة game da nisabi na dabbobi bilhaul da zaran ya kai shekara wal mulk da kuma mallaka mutum ya mallake shi mulkan kamilan sanan ga kuma musulmi na'am fi kulli khamsin jaza'a eh ga dukkan biyar daga cikin raƙuma akwai jaza'atun shatu akwai akuya jaza'a la ishatuna an gani shi ne har zuwa ga 20 ba da arba zuwa ga 24 zuwa ga 20 bayan hudu za a yi ta ba da akuya akuya ko wanda raƙumi biyar a akuya ɗaya raƙumi goma akuya biyu raƙumi sha biyar uku raƙumi sha ishirin hudu har zuwa ishirin da hudu ya kai ishirin da biyar sai a yi intikali daga sai a daina bayar da awaki sai a koma bayar da mai raƙumi kamsun eh. wa ishirin na makhad wato ishirin da biyar za a ba da bintu shi ne wanda ya tsallake shekara ɗaya shiga cikin na biyu wallabuni cikin ma talatin sannan za a ba da ga bintu labun ga talatin tare da wato shida tare da talatin talatin da shida shi ne wanda ya wuce shekara biyu ya shiga cikin na uku arba'ina ba da sittin hikka ga ainihin arba'in bayan shida wato shida arba'in da shida za a ba da hika shi ne wanda ya wuce shekara uku ya shiga cikin na hudu ihda wa sittuna alaiha jaza'a wato casa'in da ɗaya a sittin na eh, ihda wa sittun sittin da ɗaya jaza'a za a ba da jaza'a sittin na saba'una ma'a sittin ne. saba'in tare da shida saba'in da shida za a ba da bintu labun guda biyu ihda wa tisuna ne. wacce sa'in da ɗaya za a bada hikka guda biyu na'am malikun salam mu mu'ti yaron shago ko kuma wanda mutum aka wasu tashi na ciwon dabbobin mu ko kuma gari ana iya ba cikin mutum wasu ya masa ga wata tambaya muhimmiya yaron shago kana iya ba shi zarka ko mutumin da kake kawai tashi ya aiki a yi ma kiwon dabbobi za a iya ba shi zarka in ya zama to wato ya cancanci a ba shi zarka din yaron shago wanda wanda albashin shi a wata bai wuce dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin ba Dubu-dubu da albashin shi dubu hamsin za a iya bani zaka a halin da muke ciki yanzu haka ne ko ba haka ba mutumin da yake da dubu hamsin yana da iyalai wannan dubu hamsin ba zai ɗauki nauyin shi ba za a iya bashi zakka amma yaron shago bai karɓar dubu ɗari biyu dubu ɗari uku a wata shagon babba ne yaya babu za a iya samun za a iya ba a cewa ba a yi wa 'yan najeriya kudin goro akwai masu shago na kirki akwai masu shago biyan ku annazir kalmadu wani ya ce wai annazir kalmadu wallahi ni akwai wanda na sani malam shi ya zo kawai zai sama kaya a shago yace kawai kaza yake bukata kawai kaza duk abin da abin da ya karu a cikin wannan kaza din kawai na zama nasa sai ga shagon gaba daya mutanen shi duk yaran shi gaba daya sai ga kawai suna cikin kuɗi ne zai zo kawai zai faɗi iya riban da yake so kuma za ka samu riba fiye da haka sauran din naka ne ana samun mutane masu wannan kirki wanda su suna son ci gaban wasu a inda ya zama tun mutum na zama shago kudin shi kaɗan ne ko mai karban albashi tica don kana karban albashi kana samun dan dubu hamsin dubu hamsin da wani abu a yanzu don an baka zaka ba a yi laifi gaskiya kana daga cikin inna maso da katulil fukara i eh wannan dubu hamsin ɗinka ba iya siyan in ka ce za ka je kayan abinci kai budget na zai ƙare gaba ɗaya ko lecturer ba lecturer wanda yake Doctor bai phd ba fuka ra'i bane shi akwai mai karɓar dubu ɗari da hamsin akwai mai karɓar dubu ɗari biyu akwai prof yana karɓar dubu ɗari uku zuwa sama wannan a kira shi fuka ra'i na yana amma mata shi hudu yaran shi ishirin da biyar yau in yana daga cikin masu aiki wajen tattaro zakar za a bashi ko da talaka ne a ko da kuɗi ne in dai wal amil ne yana aikin zakka ba ruwanmu da wadatar shi ko talaushin sa wa in ka da ganiyan za a bashi mazhaban lai zai sa'ad shi ke gani cewa ai fakiri babban abin da ke dubawa zakka ko amili ne alala ya zan fakiri mu'allafa ya zan fakiri kaza ya zan fakiri to a'a mazhaba na da tabbata tun daga Allah ya ambaci a ashe wancan na alayya ba a duba talauci ko rashin talauci masu zuwa jihadi su ma ba a duba talauci ko rashin talauci wa fi sabilillahi din nan an fahimta na'am wannan shi ne idan mutum yana cikin wani hali kamar yadda aka faɗa lecturer ne professor ne yana karban dubu biyu da dubu uku amma ya rashi talatin eh ga kuma ga ga dan uwan shi su yana da yara goma sai gaba ɗaya nauyi ya koma kan shi yara arba'in kenan da wani abu yanzu ya za a yi za a bashi zakka ba za a bashi ba za a bashi tan wannan dubu ɗari uku ba zai yi wata ba zai kare in yin sama zai cinye dubu ɗari uku sannan har ma ya ci bashi akwai matsala zaka fakiri ne za a bashi zakka tunda dai ba zai iya ajiye wani abu cikin wannan kudin ba zai iya ajiye shi ba in ya karba abinda bature ke kira from hand to mouth shi ke da tsari da duk lakcara da su a irin wannan lokacin da aka wata biyar shida za a fita zaka yana galabaice ba albashi ba ba eh amma ai lecturer da su zai iya cin bashi ai wannan kudin za a a za a mai mai da kudin shi sai dai wannan gwamnati ta ce no no pay wannan gwamnati ne da ta amma da in suka yajin aiki in sun gama ko wata nawa ne an biya su kuɗin su to wannan gwamnati ne take ake ta bugawa take cewa no work no pay a gane shi minista na waye ko minista na education din nan shi ya kawo wannan policy din no work no pay in dai baka yi aiki ba to lallai ba za a biya ka ba to gaskiya in dai ba a biya su din ba a daidai wannan marhalar fukara ne su sun cancanci a sai a kira profesor a bayan zakka sai kai alhaji mai shagu sai ka kira prof ka waya kake ce zai karɓi zakka yanzu da ci bashin nan ne galabai ko da rajiya ta wani alhaji an kori yaran shi kudin makaranta kan kaza yanzu na cewa na ce ku na koran mun kaza kaza kaza yara na ai alhaji ka zo ka biya da wuri ba ko da ban biya da wuri ba wa yake zo kuri mai kurmin yara ana ta bugawa da shi ana ta bugawa ana ta bugawa ce kaga shi dukkan ku gaba ɗaya wallahi wallahi dukkan ku zan iya daukan ku aiki duk in interview ku ba zan ci komai ba duk wannan digiri naka da kake ji da shi duk digirin nan wallahi zan dauke ka aiki ban ji komai a ciki na ba to shi bai boko ba ita ba dole bane sai yara na yi boko in kuka matsa masa yana ana sai zauna a gida kuma za su dauke ka aiki kuma ba shi kenan ba ka gama magana da hanci dole sai ka sai ka sunkuya ma alhaji ko sai ka yi biyayya ga sai ka ce sa profeso sai alhaji ya gina jami'a ya sashi a wajen in bai yi biyayya ba alhaji ya canza shi dole ya yi biyayya نعم حديث الموت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وادعو الرسول علينا كالفرائض Hmm. aw min awqid al-fard fi al-ijab wal jism manzon Allah a gare mu kaman farilla ne kai farilla ne ma ko aw min ko yana daga cikin mafi ƙarfin farilla al-ijab a wajen luzumi da lizinta لقد هدانا إلى الإسلام من ثلاث لولاه لم نعرف المهدي إلى سلمي حقيقة يا شير يدمو zuwa ga musulunci daga hallaka ya shirya da mu daga halaka wa in kanu min qabl lafi dalal mubin laula da ba dan shi ba lam na'rifu lil da ba za mu san wanda yake mai shiryewa ba zuwa ga zuwa ga musulunci ba da ba za mu san mai shiryewa zuwa ga musulunci ba nu'uhu min na shafa'atu eh badalana munzu qabla al-khalqi kullihim wato bayyana munzu sallallahu alaihi rahama ne da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin hmm. bayyana sa rahama ne gare mu kuma cetonsa bada ya bayyana gare mu munzu tuntuni tun kafin a halice tun kafin halittu gaba daya cetan manzo Allah ya bayyana gare mu tun kafin halittu gaba daya to wannan magana yaya wai cetan manzo Allah ya bayyana tun kafin halittu to wannan gaskiya yana buƙatar nasi ko na'am wa li ahmad li ahmad shanun naqsi qattu wa bal huwa al bari هو eh, a من الآفات والإثم وما لأحمد الشأن شأن النقص كذوب النبي محمد ba shi da sha'anin naƙasu bai da sha'anin naƙasu ko kaɗan manzo Allah ba shi da naƙasu ko kaɗan wa bal huwal bari a manzo Allah kubutacce ne shi daga aibubbuka wal ismi da zunubi hmm. shi kubutacce ne daga aibubbuka da zunubi naru an huwal wasilatu lirrahmani wa ni'am kai wuta yana haramta daga zuciya da ke son manzo sallallahu alaihi wasallam in kana son manzo Allah kuma kai riko da addinin da manzo Allah ya zo da shi an gane wal wasila wannan son manzo Allah shine tsani ga tsani zuwa ga Allah mai rahama shine kuma wasilan samun ni'ima gara so ka samu ni'ima duniya da lahira kai ka so manzo Allah kuma man ahabba shakkan ahabba kullama ahabba duk wanda yake son mutum zai so duk abin da yake so in kana son manzo Allah zaka so musulunci zaka amshi musulunci ko zaka yi koyi da shi na'am adu rasul alaina yaban manzo sallallahu alaihi wasallam kal fara'id kal fara'id alaina kaman farilla ne a gare mu aw min awkad al fard ko kuma mu ce yana daga cikin mafi karfin farilla al ijabi a wajen wajabci wal luzum da lizinta laqad hadana ila al islami haqiqa ya shiryar da mu zuwa ga musulunci daga halaka laula da ba dan shi ba na arisul da ba mu san mai shiryawa ba zuwa ga ainihin musulunci ko zuwa ga sulhu zunubu rahmatun bayyana manzo Allah kullowansa rahama ne gare mu shafa'atuhu badalana shetan manzo Allah ya bayyana gare mu mun hmm. tintini qabala al-khalqa bu halitta halittu dukan su wa ahmada sha'anul naqsi wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bashi da wani sha'ani na naqasu ko kadan balbuwal bari a shi mai da'a ne a shi kai shi kubutacce ne daga aibubuka wal ismi da zunubai wuta yana haramta daga zuciya na mai son manzo sallallahu alaihi wasallam wal wasilatu lirrahman wannan tsani ne zuwa ga Allah mai rahama kuma tsani ne zuwa ga samun ni'imomi Allah ta'ala shi da mu Allah shi azurta mu da cikakken son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu san manzan Allah shi ne shi ne maulidi wanda bai maulidi na kan manzan Allah eh? masu maulidi ne za suke yi suna yi dan san annabi su suna yi ne don san annabi to yanzu duk mutumin da ya yi da'awa yana san annabi to yaya bari ka zan me yin maulidi yana yi ne dan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kai da kaki maulidi ba ka ki ne don kai kuma ka ki kai ma don san manzan Allah wanda yake maulidi ya ki don san manzan Allah bai sa yake don san manzan Allah ya ga ai shi an ce man ahabba shaksan ahabba kullama ahabba duk wanda yake son mutum zai so duk abin da yake so manzan Allah yana son kansa fiye da kowa amma kuma bai yi maulidi ba to kai ma kana son shi ya kamata kai koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi kai ma in kana son manzo Allah kai ma kai koyi da manzo Allah kada kai maulidin rashin yin maulidin shi ne san manzo Allah tunda shi ma bai yi ba sahabban manzo Allah ba su yi ba shin ka fi sahabbai san manzo Allah a gane wani ya ce wane mutum babu wanda ya fi sahabbai san manzo Allah to sahabbai ba su yi ba to in kana son sahabbai da gaske kai koyi da sahabbai wajen rashin yin maulidi to da shi wanda ya yi da wanda ya ƙi wane ne za mu ce ya fi saman zala saboda man a haɓa shaksan a haɓa kullum a haɓa to haka nan ai ba su yi ba tabi yin ba su yi ba har karni wasu ce karni na hudu an ce yan shi'a ismailiya albadiliya alkarabi an da kirkiro shi an gane ko sai sufaye suka bi su imamu zuwiɗi a cikin hawu ya ce karni na bakwai sai bayan shekara ɗari bakwai da rasuwan manzo Allah aka fara an gani? aka fara yin boli an gani? kaga a nan wajen idan na ce ba zan yi ba saboda kasancewan musulunci a tarihin musulunci magabatan ban san da shi ba na ilabi maulidi ibada ne ibada ne masu yin shi sun dauka suna yi ne don su bauta ma Allah su samu lada ka duba jiya fa masu maulidi tafiya suka yi dai a kasa shekarar jiya an kuka je mutala suya wasu sun galabaita wasu na nan gida a kwanciyar zuba lafiya wata mata ta ce ba ta tafiya a kasa ba tun daga sai biyan daga ina ne ka tafi ta tafi a kasa ba mota ta ce ta sha wahala kun gane wannan ko to kaga ashe sun ɗauke shi ibada ne to sahabbai sun gaya mana sun ce kamar Huzaifa al-Yamani ya ce kullu ibadatin lam yata'abbarha ashabu Muhammad fala ta'abbaduha duk wani ibada wanda sahabban manzon Allah ba su yi ba kanku yi ba fa innal awwala lam yadali al-akhir maqala domin na farko bai bar abun fada ga na ƙarshe ba in ibada ne na farko sun san da shi ba san da shi ba to zai yiwu a ce kuma san manzan Allah ne maulidi amma na farko ba su yi ba ka ce ba maulidi san manzan Allah ne kamar shi kanshi manzan ka zaɓe shi kamar ka ce shi manzan bai san kanshi ka ce sahabban ba san manzan Allah ka ce tabi'ai ba san shi ya hukuncin wanda yake sahabbai ba san manzo sa ka ce maulidi san manzan Allah ne ka faɗi magana mai haɗari sahabbai ba su yi ba ba san manzan Allah tabi'ai ba su yi ba ba san shi tabi'i tabi'i ba su yi ba to ni in nayi koyi da su me laifi na to kai kuma da kake koyi da su baka da laifi kana da shi Allah shi taimake mu subhanak na'am eh idan liman yana tsaye a kawai ka zo ga liman nan Allah kawai ka bi shi ba magana jiran liman dai halin da ka samu liman za ka yi wa alaikum salam duk wanda ya canza addini ya yi bid'a ba zai sha wannan darsi ba ko da bid'a ba ta fitar da shi daga musulunci ba sai dai kawai shi ba zai ba zai dawo ma wuta bane amma maganar shan wannan tarki na yan salafiya ne kawai in kai ba dan salafiya ba za ka sha wannan tafkin ba <laughs> wa alaikum salam eh yanzu to na zuwa yanzu wani ya ce wai kai ma kana maulidi duk wanda yake azumin litinin yana maulidi to ku azumin litinin kuke yi shi manzo Allah ai maulidi ba azumi ne. maulidi kwasan girki ne shi maulidi kwasan girki ne da kuma kaɗe-kaɗe da raye-raye a gani kamar biki ne shi wanda ake yi duk shekara-shekara ba a yin azumi a maulidi mai maulidi ana yanka rago ne shehi da sauran mutane a ci daɗi inda azumi ake wala da yawa ba za su yi ba ta ba ta gano wannan ai shi da ya gaya ma kana yin azumi ai azumi ibada ne yi koyi ne da manzon Allah shi ma ya tsaya kan azumi mana da ya tsaya kan azumi ma da ba mu da jayayya da shi muna magana muka ce me yasa kace maulidi zai saboda manzo Allah yi manzo Allah yi azumi ne ma yi ko dama azumi shine maulidin to ka tsaya kan azumin litinin bawan Allah to mu ma zamu bi kawo bika kana ne ka ce bai ya tsaya kan azumin litinin mu ma zamu bi shi amma wannan abin da ya kirkiro ana tattaki maza da mata su cakuɗa a wajen a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye a kawo hadisai da ifai da maudu'ai a kirkiro wasu abubuwa har ma da kalmomin shirka ma ana faɗa irin wannan ne abin da muka ce ba shi da asali ba shi da asali birthday ba al'ada mu bane birthday al'ada ne na yahudawa da nasara su ma masu yi maulidi sun yi kwaikwayi yancan ne kafin ji wannan aiki inda birthday al'ada mu ne da mun ga manzan Allah ya yi birthday da duk shekara sai manzan Allah ya yi birthday ne da mun ga sahabbai sun yi birthday shi dan kuwa ko kana da tarihin sahabbai suna birthday kana da tarihin tabi'ai suna yi kana tarin imamu na malik yana tara mutane a yi bikin bai da ya taro mutane a yi murna a yi kaza a yi kada kada a yi kaza babu wannan kaɗai shi ne hujjar da suka kawo ma sai kuma wani hujjar a ya inganta ina wa manzo Allah ya ce abin da ya sa nake azumi rana aka haife ni to ranar da aka haife manzo Allah iya abin da ake so a yi azumi inda ana yin biki da manzo Allah ya fi kyauta ko kun san wani matsala sati sati ake yi duk sanda litinin ya zo za a yi su kuma shekara shekara suke yi wannan ba guluwi ba ne sannan kuma shekara shekara da suke yi su ba azumin su ya kamata duk sanda maulidi ya zo a daina cin abinci a riga azumi kuma ya faɗo a litinin idan maulidi bai faɗo a litinin ba to sun ƙirƙiro bid'a kuma ya zama sati sati ba shekara shekara ba suna su sun zaƙe sun wuce gona da iri shi ne muka ce su dawo zuwa ga daidai a daina wannan bikin a daina yin shekara-shekara a daina cashewa a daina kaɗe-kaɗe ana raye-raye a daina karkasa shi yanzu yanzu ma yadda suke ba rakiya suke yi tun daga watan menene almuharram ake maulidi safar waye waye to ai naka samu wannan bidi amma ya karu kenan ai yanzu har shekara ma ta wuce yi ake yi alaikum salam ya turo magana ibn taymiya malami a abuja ok na'am ai su abin da su ba su gane ba shi addinin musulunci ba na malami ba ne abin da ya faɗa za a duba in hujjar da ya faɗa mai karfi ba ma duba darajar mutum muna duba girman abin da ya faɗa ne ko bera ko san bera ko kyankyaso ya kawo mana hujja mai karfi sai babban malami ya kawo hujja na shi, na kyankyaso za mu ɗauka Ko abin da muke duba ƙarfin hujjar ba mutum ba an gani ai ibn taymiya na da wani fatawa da yi kama da wannan cewa idan mutum masu maulidi suna yi don musamman manzo Allah to wannan san kawai a cire san in mutum na son manzo Allah za a shi ladan su to amma maulidin kanshi babu lada wannan bikin karan kanshi abinda ke zuciyarsu na suna son manzo Allah wannan ana duba son manzo Allah ba su ladan su ba maulidin ba kuma son manzo Allah duk sanda kai shi za ka samu lada ba sai ka ware lokaci ba to shi ne wani malami ya ce amma sun lalata wannan ladan da bid'a shi bid'a in ya cakuda aiki lalata shi yake man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rajul duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wanda baya cikin sa an bayar masa a wata ruwaya man amila amalan duk wanda ya aikata kowanne irin aiki laysa alai amruna shin maulidi min amrin nabi fa huwa rajul qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu da falalan Allah da rahama sai su yi farin ciki ai farin ciki da ake maulidi shine farin ciki o dama manzo Allah bai farin ciki haihuwar kanshi ba sahabbai ba su yi ba shin wannan fasarin wannan aya ya fito na a karni na bakwai malaman tafsiri duk fasarin da suka yi ba daidai ne, sai karni na bakwai da aka fara maulidi shine fa bizalika falyafrahu ma'anar shi ya fito wannan magana ba shi da hadari to shine na malai sauri za mu azamu abin da na maganan an haife shafi ga wata ma akwai sabani babu wanda zai iya gaya ma hakikanin wato kwana wato sha biyu ga wata ne ko sha hudu ne ko ishirin da kaza an yi saɓani sosai akwai masu ganin lokuta daban da aka yi abin nan so lokacin da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulunci an gani ba a fara lissafi na musulunci ba kuma lokacin ba wani lissafi ake musulunci a kwatanta wani abu shi yasa malamai sun tattauna sosai yaushe aka haife shi amma shi manzo Allah da kanshi ya gaya mana ta hanyar wa'ayi litinin ne amma litinin na yaushe ba mu sani ba a gano wannan to shi ne Allah shi taimake mu ba halaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk